fondation irondel niger sacha hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarun. ministan shari'a a makon da ya shuɗe ya kasance a jihar doso ya bayyana buƙatar ganin daidaiton shari'a cikin adalci muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin Dangance da tsarin rigakafin rigingimu a wagga lokacin damana kungiyar kundin tsarin karkara na gudanar da wayar da kai cikin garuruwan yankin maraɗi. Shafin rahoton musamman zai karkata ne kan amfanin cin riba da kuma kwararar manyan ƙasashe masu karfi suke yi a yankin Sahel. Man sauraro barkanmu da yau Laraba 14 ga watan Yuni 2023. yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Fiye da mahajata dubu 'yan Nijar na kan haɗarin rashin ajiye biza ɗinsu na hajin bana. Hukumar shirya haji da umura koho ce ta bada sanarwar ajiya a nan yame a faɗar shugaban hukumar dukkan kuɗaɗen da suka wajaba an zuba su a tsarin buga biza na mahajjata ɗaya kasan da Nijar ta samu a bana Ibrahim Kai Gama ya sa kira ga shugabannin kamfanin ɗaukar mahajjata ga fasarar bayanin nasa. Bayan gabatar da asusun da aka keɓewa kamfanonin shirya aikin hajj babu abin da ya kamata ya kawo matsalar samun visa. Amma sai dai da safen nan da muka bincika waɗanda ya kamata a baiwa visa ta hajj a cikin mahajjata dubu goma sha biyar da ɗari takwas da da biyar kasan da aka keɓewa ƙasar Nijar masu kamfanin shirya aikin hajj sun zuba kuɗin visa na mutum dubu goma sha hudu ne da ɗari hudu da da biyu. Mutane dubu 1,399 ne ba a zuba musu kuɗin visa ba, wanda idan ba su biya kuɗin visa ba to akwai wuya su gudanar da aikin hajji. Don haka muke kira da kamfanonin shirya aikin hajji da abin ya shafa su yi ƙoƙarin su zuba waɗannan kuɗaɗen kafin ranar rufe samun visa da hukumomin Saudiya suka tsaye Yau sha hudu ga watan Yuni duniya baki ɗaya na sallatar ranar duniya ta masu ba da jini. Wannan sabgar na ba da damar godewa 'yan sa kai masu ba da jini. A ƙasar Nijar, ƙungiyar 'yan na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke ci gaba da ba da jini kai a kai. Habibu Garba ya firanta da babban kwamishinan 'yan iskut Aliyu Umaru ga kalamun da ya masa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsayar da maƙudin 'yancin ba da ra'ayi tamkar turba dukkan sauran 'yanci na ɗan adam domin sallatar ranar duniya na 'yancin kafofin labaru uku ga watan Mayu rana ce ta shimfiɗar da hanyar 'yancin kafofin ba da labaru a cikin duniya tare da kare kafofin labaru. la Abin da nake so in gaya wa mashara'anta shine ina buƙatar ta tsaya a matsayinta ta zama mai adalci da gaskiya da kuma sauri. Ina cewa sauri domin doka ku harce mu da wannan tuntuɓen na'ura. A makon da ya shuɗe ministan shari'a ya kai rangadi a birnin Doso ya yi amfani da wannan damar inda ya ziyarci harabar masharantar da kuma gidajen yari na birnin Gaure da Doso. Wakilin Ausi Abdurrahman ya aiko muna jawabin da Ikta Abdullahi Muhammad ya yi ga fasar kalamun nasa. Abin da nake so in gaya wa mashara'anta shine ina bukatar ta tsaya a matsayinta ta zama mai adalci da gaskiya da kuma sauri. Ina cewa sauri domin doka ta ƙayyade komi. Ya waje ba alƙalai su mutunta doka kamar yadda suke jira daga dukan 'yan ƙasa. Ina son hanyoyi su canza. Ina son duk wanda ya biyo ta kotu ya fita cikin shin daɗi. Ko an kama shi da lahi kuma ko an wanke shi ya fita cikin shin daɗi domin doka ce aka yi aiki da ita. Wannan ita ce manufata. Voilà un Kwanciyar hankali ya soma shimfiɗuwa cikin kwamin ɗin mai nasarawa, kyakkyawar haɗin kan jami'an tsaro da al'ummomin ya taimaka sosai. Sarkin karton ɗin mai saura, saura ya wato mai martaba Alhaji Abdu Gaso Kacallu Kacalla ya sa kira domin a ci gaba da bada haɗin kai domin zaman lafiya mai ɗorewa ya tabbata a cikin kwamin ɗin mai nasarawa. Ga jawabin da wakilinmu Mamman Idrisa ya aiko mana. Babu wani matsala tsakanin jama'an tsaro da sauran jama'a. Zaman su mai kyau ne kuma huldan su mai kyau ne kuma hakan suke yi da da fari kamar akwai rashin jituwa amma bisan abubuwan da aka yi <laughs> na waye kai da sauran shi ba mu gani yanzu wani matsala ba. Da akwai wani dari dari da wani dardar duka to wannan duka ba su ma jama'an tsaron ba wani karhi suke nuna ba wani abu ba duka dai komai ake so a yi shi dai cikin jin daɗi ne ba wani matsala. Kiran da nake masu wannan fannin biyu duka kowa ya da juna kuma ya darajanci juna kai ma jama'an tsaro ka darajanci dan garin kuma dan garin ma ya darajanci jama'an tsaro don ka da haka shikenan an zamna shikenan ba abu wani matsalan da zai zo dangance da shigar da mana da ke safka a ƙasar Nijar kungiyoyin kundin tsarin karkara na gadan ga wayar da kan masu ruwa tsaki ga karkara domin rigakafin rigingumu tsakanin manoma da makiyaya wakilin Muhammad Mamman ya firanta da Gallo Bagaje babban sakataren dindindin na tsarin karkarar jihar Maraɗi ga abin da yake faɗa. Nauyin da aka ɗora wa ma'aikatar kundin tsara karkara shine tsara tarurruka na waye da kawuna jama'a a cikin tsarin rigakafi akan rigingimu da kuma kariyar filaye misali idan kana da filinka ko gona abin da ya kamata ka yi ka tanadi takardun da ke shaida mallakinka ne ko kuma kana son aro sai ka samu takarda da ke bayyana yadda aka baka aro ko haya duka waɗannan takardu akwai su a garuruwa da masu amfani da gonaki noma da bangaren arzikin da ake tarayya misali burtalin dabbobi wuraren kiyo inda ke akwai su muna sanar da jama'a su keɓe waɗannan wurare ba gonaki ne na noma ba don kada waɗansu su mamaye wurare 'Yan jarida sha shida na jihohin ƙasar Nijar takwas na ɗaukar horo kan batun tsaro kwanakin sha uku zuwa sha shida ga watan Yuni 2023 a makarantar polis ta Yame. Komi ke manufar baiwa 'yan jarida wannan horon? Aminatu Noma mai kula da tsare-tsaren a APAC Nijar ta baiwa Gidi Abdurrahman Amsa a kai. Cette formation, nous l'avons Wannan ba da horon mun shirya shi ne saboda mu karfafa sanayyar 'yan jarida don mun san da cewa a yanzu rashin tsaro ya zama ruwa ga magari cikin wasu jihohin kasar Nijar. Ana aika 'yan jarida cikin wa'annan gararuwan da babu tsaro kenan ya kamata su san yadda ya kamata su shirya kafin su tafi yaya za su kare kansu. Manufar ba da wannan horon shine kawo gudunmawa cikin 'yancin 'yan jarida da tabbatar da tsaron 'yan jarida ta hanyar dabaru da suka dace. Don mu samu mu yi wannan ba da horon mun kaddamar da kira na masu bukata cikin faɗin ƙasar Nijar. Daga ƙarshe sai muka zaɓi mutum goma sha shida a ciki akwai mata tara da maza takwas. Mutum tara ne kuma muka ɗauka daga jihar Yamai da bakwai daga sauran jihohi. Abin da yasa wannan horon ya bambanta shine dan horo ne na aikace. A yau da sai ne a nan jami'ar Yamme aka yi sabgar gabatar da rawaitar da Profesa Buraima Alfa Gado ya yi domin a karrama shi. Shekara talatin da suka wuce ya ba da ilmantarwa da yin bincike a jami'ar Abdulmumuni ta Yamme shi ne kuma jagoran farko na jami'ar Bubakar ba ta Tilaberi. Bari mu saurari fasarar bayanin Profesa Ahmadu Saibo Adamu da Fati Malam Yaro ta naɗo mana. Shaidar sani da tarihinsa aka zayyana da wani babban littafi da ya rubuta aka yada domin karama shi a matsayinsa na masanin kimiyya. Wannan littafi mai suna Sahel karancin abinci littafi ne da ya hada masana marubuta arba'in abubuwa 38 ne aka wallafa cikin littafin. Bayanai ne na kimiyya. Abin da za a yi rikewa ga wannan littafi shine zai bai wa matasa masu bincike da ke zuwa nan gaba damar samun hanyoyi da za su bi ba wai su tsaya da abin da Profesa Burema ya rubuta da abokaninsa kaɗai ba. Ya kamata a duba wasu bangarori kuma Sahel tana fuskantar matsaloli da aka fuskanta jiya da yau kuma za ta ci gaba da fuskanta a gobe. Kenan ya kamata a shiga a kimiyya a fayyace hanyoyi. farfagandin yankin zaɓe yakin zaɓe na 'yan majalisar dokoki wakilan jaspora a cewa da 'yan nijar da ke ƙasashen waje na gudana cikin kwanciyar hankali da kuma kyaukyawar fuska a kowace sukurwar wuraren magama a birnin abidjan mafi yawan jam'iyyun siyasa da ma 'yan takarar sun fi karkata ne kan dubarar mallaka takardun shaida cikin birane da garuruwa wakiliyarmu ta musamman tila ahmadu ta aiko mana bayanin aliyu dauda shugaban kwamitin shirya zaɓe kan matakan da aka ɗauka. Mun karɓi kayayyakin zaɓe da aka turo daga Nijar ta hanyar yarjejeniyar yadda ke akwai tsakanin hukumar zaɓe ta Nijar da hukumar zaɓe ta ƙasar Cote d'Ivoire. Mun karɓi akwatunan zaɓe da makewayen na zaɓen kuri'a. Mun karɓi akwatuna 160 da makewaye ne 160. Duk da yake muna da rumfunan zaɓe 133 mun ƙara wasu kamar yadda hukumar zaɓe sani ta bukata. Kuma hukumar zaɓe ta Cote d'Ivoire ta ba da dukkan waɗannan kayayyaki. Dukkan mambobin hukumar zaɓe sun yi rantsuwar kama aiki. Jiya mun tantance cibiyoyin rajista da kuma jefa kuri'a yanzu muna a matakin karbar wakilai shugabanni da kuma sakatarori na rumfunan zaɓe na jam'iyyu daban-daban su guda goma da za su gogawa a wannan zaɓe nafiyar afirka musamman yankin sahel na fuskantar kwararar kasashe masu babban nau'in arziki da ke shigowa tun wani lokaci da damansu sun sanar da za su zuba jari da kawo tallafin kuɗi ga ƙasashen na sahel komi ke manufar wannan tururuwar taron fudai hamed ya wa la grande fidel wannan tambayar gazibin firar tasu vous Idan kun ga nahiyar Turai ta ba da miliyar 155 domin shekaru biyar masu zuwa don ribar su ne da farko. Yau kasar Amurka ta yi alkawalin ba da miliyar 55 don ribar kansu ne su ma. Mu ne 'yan Afirka ya kamata mu nemi hanyoyi da dabaru da za su sa al'ummomin su amfana da waɗannan kuɗaɗe ta hanyar magance matsalar samar da ayyukan yi ga matasa sosai. Yankin Sahel a yau ya kasance muradun manyan ƙasashe masu fada a ji na duniya kamar Rasha, China, turai amurka a ganin ka mi haka yake nufi nafiyar afirka musamman yankin sahel na da arziki sosai a fannin ma'aikata a fannin albarkatun bisa doron kasa da na karkashin kasa da kuma a fannin yanayi waɗannan abubuwa ne ke jin abokan hulɗa na ketare ko ya kasance amurka ko faransa ko kuma kasashen larabawa na yankin gulf waɗannan albarkatu ne ke jin su ba wai kyawawan idanuwan 'yan afirka ba idan kuka ɗauki misalin ƙasa kamar turki wadda ke da wakilci a kasashe talatin a yankin sahel cikin ƙasashe uku a afirka akwai buƙatar aza tambayoyi kuma tsawon lokaci wasu za su zo su karu amma wannan ba zai zo ya warware matsalolin mu ba waɗannan abokan hulɗa suna zuwa ne don kare bukatun su yara daya a afirka mu duba yadda wannan zai amfani afirka ƙasar amurka tana gayyatar manyan kusoshi a washington domin taron amurka afirka a cikin shugabanni akwai waɗanda suka zo mulki ta hanyar demokaradiyya akwai waɗanda kuma ba su zo ta hanyar demokaradiyya ba shin ko wannan yana nufin amurka ta sake manufofin. kafofinta dangance da hulɗata ga ƙasashen Afirka. Kakakin gwamnatin Amurka ya faɗa cewa su ne ke sahun gaba. Idan muradun nasu suka shiga cikin wani hali na ƙoƙarin gyara tafiya ta hanyar sake duba wasu matakan da suka ɗauka. Kuma a yau kuna sanar da akwai mayya ta jagoranci a matakin duniya. Idan dole cikin sauri a sake duba dubara ai musu gyaran huska domin rike ragamar jagorancin duniya. Saboda haka Amurka ƙasa ce, Afirka nahiya ce. Abinda muke so shine Afirka ta ɗau wannan hanya ɗaya ta magana ɗaya. Idan kuka saurari muhawarori a majalisar ɗinkin duniya kowane lokaci ko kuma a kashi 90 zuwa 95 cikin 100 idan kasashen afirka ba su haɗa kansu ba ba su cin nasara amma idan suka haɗa kansu sauran abokan hulɗa da masu ƙarfin arziki sukan yi bitar dabarunsu su kuma dawo a sauƙaƙe. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkanin abokanan aiki na cikin ƙasa da suka tallafa shirin ya kai gare ku da kuma na nan yame musamman ma isa ka sai ni daidai ta muku seti kuka ji mu daren da kam musa san editan maraicen yau ba zan manta ba da mustapha mamman sani mai ma da umarni da can koli abdu alasan alasan shi ma yana bisa kan tahiyar da wannan aiki da duk jama'ar da suka dafa da shirin ya kai gare ku ni na kudan badan da Arlit Malam Mamman Gugu ke muku sallama yanzu ga Salamatu Kadir ta shigo ta gabatar muku labaru da halshen zabarmanci ai sauraro lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.